ta hanyar wannan ganawa shugaba Muhammad Bazoum na son karfafa dangantaka tsakanin gwamnati da kungiyoyin fararen hula. Ya ce zan saurare ku in ji abubuwan da kuke jira daga ɓangaren gwamnati, haka kuma ni ma zan bayyana muku abubuwan da muke jira daga wajen ku. A gani na ƙungiyoyin fararen hula na da rawar takawa wajen bunƙasa demokradiyyar ƙasarmu. Jami'an farar hula masu goyon bayan gwamnati da waɗanda suka yi fice wajen sukar manufofin gwamnati ne suka halarci wannan zama domin jin ta bakin shugaban ƙasa. Shugaban ƙungiyar Tournon La Page reshen Nijar mamba a ƙawancen Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne Michael Zodi ya yi min ƙarin bayani. Mun saurare shi yake mu kama mishi. zai eh, yaki jikin hanki da rashawa zai aiki da dokokin kasa zai aiki da 'yan Nijar su ji daɗi cikin kasanmu yadda demokrasiya ya bude hanyoyi. Da suke mai da martani ga bukatar ta shugaban ƙasa waɗannan jami'ai sun gabatar da takardar bukatun da suke ɗauka a matsayin mafitar matsalolin Nijar da jama'arta. Dukkan matsalolin Nijar da mun ka gani muka sa su wannan takardar muka mika mishi muka ke mu ga abin da muke so ya yi maka san Nijar. Menene abin da takardar ta ku ta kunsa? A yi aiki da gaskiya. Kun san demokarasiya a bari alkalai su yi shara yadda doka ya hodi. Alkalai su yi shara kowa ya swata ya yi wani abu da bai kamata ba ya kamata a mashi hukumci babu bambanci tsakanin 'yan kasa 'yan Nijar. Kuma kudaje da kasan Nijar yake samu a diba wurare da ya kamata a sa su fannin makaranta fannin eh, lafiya fannin noma shugabar kungiyar abc ta masu fafutuka ta hanyar blog samira sabu ta yi amfani da wannan haduwa don jan hankula a game da masu kokarin shafa kungiyoyin fafutuka kashin kaji ya kamata ya yi magana da mutanen da a cikin administration tunda su ne wataran in an ka tahi suke sa siyasa suna sa 'yan ƙasa ba su samu inci da doka ta basu an yi shekaru da shekaru baya da an ce hula iri biyu ce akwai wadda ke son ka da gwamnati akwai wadda kuma ita tana daidai kenan abun da maganonin da mutane ke tsammanin cikin kanunsu da ba daidai ba wannan duk a sa shi bayan don saboda mu ci gaba. Wannan shine karan farko da wani shugaban kasar Nijar ke kiran taron tattaunawa da shugabannin kungiyoyin fararen hula a tsawon shekaru talatin na mulkin demokuraɗiyya. Abinda ake ganin sa a matsayin wani babban yunkurin da zai taimaka a kawo ƙarshen tsamin dangantakar da aka yi fama da ita a tsakanin gwamnatin da ta gabata da waɗanda ke kiran kansu 'yan rashin kare demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.